in dai har zaki amince ki aure mamman kinga ko da baki aure mamman ba zai je ya aure wata ke kuma zaki aure wani na roƙe ki don girman rabbil izzati ki zo mu zauna tare ki zo mu zauna tare mu gina kyakkyawar rayuwa Assalamu alaikum. Alaikum salam. da dawa. Yawa sannu ya gida. Lafiya laf. Kai. Ka zauna da Allah. Zan kawo maka wata tsaraba. In zauna kuma? Mhm. Yawa na ka shirya min abin kenan. Eh. To. Ai na gaji ne. Idan kuma ka zauna ina so ka rufe idonka. A'a, rufe ido kuma? Mhm. Kuma kada ka buɗe, har sai na ce maka ka buɗe. To kenan na rufe. Ka rufe? 嗯，大家好。Kafa ka buɗe. Ina jiran ki, ba zan buɗe ba. Da za ka iya buɗe ba. menene ma'anar wannan kuwa dan Allah stop pretending kaga ta yi maka a matsayin mata ita ma ka mata a matsayin miji to me wani munafiki ne ga miki haka let's face the reality idan har dan ni kake wannan kami kamin ni dai bani da matsala kuma dama na gaya maka cewa zan shawo maka kanta kuma kaga ta amince yanzu aikin da ya rage naka ne ni dai na babku gudan Allah mafarki nake ko kuma dai a farke nake ɗazu-ɗazun nan mataka ta farkar da ni a mafarkin da nake kai ma don haka ka farka kuma wai kin amince na gamsu da dukkanin hujjojinta kuma na yadda ka zama miji na gari a gare ni kamar yadda ka zama miji na gari ga mariya kai na gode wa Allah da huwa ce min mata kamar Mariya wadda ta zama sallar mallaka min zuciyarki. Wai yanzu you ready? Bisa yardar Allah. <laughs> Allahu Akbar. Haba, ni dai na san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya. Kuma dama an ce idan ka ga kare yana shinshinan takalmi to ɗauka zai yi. na gano duk wannan rara gefen da mamman yake yi na san komai yana iya faruwa wallahi ji nake kamar mafarki eh to amma fa wannan yarinya mariya kai tana da ƙarfin hali <laughs> gaskiya kan umma ta yi ƙoƙari ki taka tsantsan domin ba a san irin shirin da take yi ba kin san makircinmu na mata yana da yawa haka ne amma ni ba na tsammanin haka da kamariya. To, ni ma fa ba wai ina nufin haka ba, sai dai kuma kake manta ba, ba wai ita ce ta ganki ta ce tana so ya auro miki ba, shi ne ya ganki ce yana so. To, haka ne, duk da dai cewa ba a shi da ɗan adam. To Allah ya kare mu. Amin umma. Bari na tashi na je ne sallah, na ana kiran sallah. Bismillah. Ya kamata mu je mu haɗa lefe fa. Wake ha wani jawabi ne ke kusa haka? Eh mana, to me za mu jira? Malam da Allah ka fitar da kuɗi ka je kai mana lefe. Shikenan yadda kika ce haka za a yi. Ai ya fi dai. <laughs> A je yi mana lefe. Oh, amma kayan lefin nan yayi kyau wallahi. Ni wallahi ba ma lefen bane yake ban mamaki illa Mariya. Me abin mamaki kuma? Ya yi fati? wallahi in ni ne ba zan yi abin da ta yi ba kaga fa inda ta wuce ta zage dantse gurin kai kayan lefe gidan kishiyarta haba to mu gaskiya babu abin da zamu iya cewa illa godiya saboda kin gani hankalin ke kwance hankalin mijin ke kwance kin ga baba mun da zamu iya cewa sai sai mu yi godiya ina godiya kanwata da irin kwarin gwiwa da kika bata ni kaina ban da abin da zan ce mata illa in ce Allah ya saka da alkhairi To ai haka ake son mace ta dinga farantawa mijinta rai a koda yaushe. Kaga kai kuma mamman ba abin da ya kamata kai. Illa ka zage dantse gurin ganin gidanka ya zauna lafiya. Kaga dai inda ta wuce gaba take ta zumuɗi dan za a yi mata kishiya. Idan gidanka ya kyau kai ne, idan ya lalace kai ne. Ni dai iya tawa shawarar da zan baka kenan. Insha Allah zan iya bakin kokari na. To, to yanzu yaushe za a kai kayan lefan? Ai mun kan mun gama komai. rana kawai za ku sase mu kai. Ke Mariya, wai don Allah ke wace irin mace ce haka? Ana ƙoƙarin miki kishiya ke ce kike zumuɗi gurin kai kayan auren kishiyarki? Ha ba. Au, to shi kenan. Watsa min gidan, watsa min gidan tun kafin ta shigo, tunda barka so ga an zauna lafiya. Ka dai ji da shi, ni dai gaba nake gane maka. Umma Salama. Batula. Ku ne anan? Ya mutanen gida ya sajiya. Dan Allah ki rufe mana baki. Dan tsabagen cin amana ki rasa wanda zaki aura sai miji Aminu yake. Umma Salama, ki tsaya ki ji abin da zan faɗa miki. Mariya dai Aminiya ta ce babu yadda za a yi na ci amana na aure mijinta. Ya kamata ku fahimci haka. Dan Allah dakata mana malama. labarin ɗin labarin ki na banza labarin ki na hoto kina kwasan kafa sun yi sumi kina zuwa gidan yaya mariya kawai ashe ma kirki ke zuwa ke haɗawa don ki kwace mata miji. Kirfe ma mutane baki kawai ko in mare ki munafukan banza munafukan wofi wallahi idan kika shigo cikin gidan nan sai mun hana ki zama ni ki mara batula shi ni ba yake bace ba ala kyauta ki zama iyayen mai iskancin banza iskancin wofi Salama. Ni kika mara? An mare ki. Ni kika mara? Eh. Umma Salama, Batula na gode. Ba ku ba laifi laifina ne. Mama. mama ta ce ka aiko ka zo karɓi kayan laifinka gaskiya ba zai ba ka yi haƙuri haba asiya yaya za ki saurin yanke hukunci akan abin da ba laifi da ba ne kar ki bari shidanu su shiga tsakanin mu da su hana mu aikata wani abin alkhairin haƙuri za ka yi gaskiya ba zan iya ba Ya kuka yi da Asiya? Umar ta ce wani jin karɓi kayan laifina an fasa aure. Kai, wa'annan yaran ba su kyauta mana ba. Amma bari in je. Bari in shirya. yanzu abin da kuka je kuka aikata kun kyauta kenan ai wannan zubar da mutuncin gidanmu kuka je kuka yi ina ruwanku ba ma wannan ba waye ake ku ku shiga shirgin da ba naku ba waye sa ku ba wanda zai magana ne ni dai ba ruwana ban aike su ba ba ruwana Baba ai wannan cin amana ne ina ruwanki da cin amana gidanki ne ina ruwanki me ya shafe ki da shiga abin da bai shafe ki ba so kike kawai in dawo gida ne in zo in zauna in bar gidan mijina nan fa kafin yayi ya ta aure fa take zuwa fa ta ta dabdalarta a nan fa kuma daga baya ta je ta aure mata miji um, um, wannan fa yana son ya nuna mana cewa ko a aurar da ku ba za ku yi zaman lafiya a gidajen ku ba ina ruwanku ku ne kuna nufin ko in kun yi aure ku ba zai ƙara aure ba kuna nufin kuskure ne maza suke da suke ƙara aure ku tsaya iya matakin ku kar ku yi wa addini karan tsaye kun ji wannan kuma ya zama wajibi ku bi su har gida ku ba ta haƙuri har gidan iyayenta baba idan mun ji za ta sa ta a dukiyar mu in kuka tafi ta yanka ku ta yanka ku ai ita da kuka tare ta kuka buga ba ya bace ku ne kuka san zafin jikinku ku bar ku ji har rantsuwa na yi wallahi ba zan yafe muku ba matsawar ba ku je kuka ta hakuri kun ji wannan matsawar ba a yi haka ba gidan nan to zan sa kafan wando ɗaya da ku Mama da Allah a yi haƙuri da abin da ya faru da Allah. Komai ya wuce, kuma shi yasa suka zo da kansu su bada da haƙuri. don Allah a yi haƙuri kada zumuncinmu ya lalace. Ki haƙuri mama insha Allah haka bara ta sake faruwa ba in Allah ya yarda. Asiya don Allah ki haƙuri. Kin ga baba ya ce idan har sun zo sun baki haƙuri ba ki haƙura ba ba zai yafe musu ba. Na yafe musu Mariya. An riga an yi haƙuri sai dai magana auren ne kawai an fasa ba za a yi ba. To mama kenan idan har za a fasa magana auren nan zan ɗauka a zuciyata ba a yadda da haƙurin da muka baku ba ki yi haƙuri don Allah ai mun riga mun yafe sai dai magana auren ne muka ce dan Allah ai haƙuri da wannan maganar a nan kuma za mu mayar muku da kayan ku ah. Baba ki haƙuri mana idan har aka zo aka ce kuma an fasa aure kenan haƙurin da muka bada bai yi ba kenan haƙurin da iyayenmu sun ce mu zo mu bada ba amince da shi ba kenan dan Allah mama ki hakuri, ki sa baki wannan abin ya wuce to wani mariya ni na kasa gane kan cimma burin nan ni tun da nake ban taɓa ganin kishiya irin ki ba hmm? to mama ai asiya ba kishiya ta bace ba a matsayin yar uwata take kuma wannan abin ba zai taɓa canzawa ba to ga kina ga hasiyan na tabbata ba su batula kaɗai ne suke zargi akan wannan auren ba mutanen gari ma suna gani na kamar mace ya amana don haka ba zan iya ba a bar wannan magana haka mariya asiya ki tuna fa da zaman makarantar rayuwar makarantar mu ki tuna da yadda muka tashi na tabbatar babu cuta a tsakanin mu kuma hakan ba zai taba faruwa ba tushe kunnuwan ki zaki dinga yi ba abinda da ba za ji ba amma ya kamata ki gane cewa abinda da za raya sannan ma'aiki zaki je ki idan kuma kika ce zaki biya wa mutane wannan abun ba zai taɓa faruwa ba ne shikenan na amince na miƙa miki amanata a hannunki da kuma mahallacina. na Allah ya ba mu iko na gode sosai aisai Assalamu alaikum. Ango da amarya, mamman da Asiya su ne muku marhaban laye da zuwa wannan shahararren biki nasu. Allah ku tafa musu. A yanzu ba ta da bata lokaci ba zan gabatar da babban abokin ango wanda zai gabatar mana da tarihin wannan ango musamman wane ne shi. Allah ku tafa mai. Bismillah. Ango dai an haife shi a garin Kano ya yi primary school ɗinsa da secondary school ɗinsa a kan tudu daga nan ne ya tafi london inda ya je yi digiri ɗinsa na farko da na biyu ta fannin kafinta daga nan sai ya dawo gida ya kafa kamfaninsa sai ya yi aurensa na fari albishin dai da zan yi wa wannan amarya shine an gode mutumin kirki ne kuma mai saukin kai ne saboda haka ina mata fatan alheri kuma ina mata marhaba da shigowa wannan gida mai albarka wa assalamu alaikum Tsala ku tafa babbar aminiyar ango. A yanzu kuma za mu ƙara kiran babbar aminiyar amarya domin ta fito ta ba mu tarihin wannan amarya. Asiya mu san ita wace ce. Aha. Assalamu alaikum jama'a da suke wannan wurin. Na san dai za a yi mamaki sake ganina a wannan wuri a karo na biyu. Ba wani abu bane ba. Ni dai aminiyar ango ce kuma aminiyar amarya ce. Ba ni da zaɓin da ya wuce haka Amarya dai an haife ta a cikin birnin Kano, sannan ta yi primary school ɗinta da secondary school ɗinta a cikin birnin. Sannan a wannan lokaci ta kusan kammala digiri dinta na farko. Albishin da zai wa wannan ango shine ya samu mace mai kamala da nagarta. wacce ba zai yi nadamar zama da ita ba. Ga ta kuma kyakkyawa son kowa ƙin wanda ya rasa. Hakika ya yi sa'an da ya same ta matsayin mata, kuma ina yin fata ya iya riƙe ta da amana yadda na san shi da shi. Wai yaya gike ta rufe min ido ne? Oh, yanzu kuna ta gike <laughs> Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka da zuwa. Barka dai, ƙawar amarya kuma ƙawar ango. Ni kam ina wurin amarya, ƙawar amarya dai. Kuma kada ma ka yi tunanin cewa ba za ka sayi baki ba, dole ka bada kuɗi kuma mai tsada. Nawa ne kuɗin sayan baki? ai amarya da tsada take kawai dai zan taimaka maka duk abin da kake da shi ka Shi <laughs> shikenan kin yi da me yi ai ba zan yi ƙasa a gwiwa ba wannan san isa eh? sai dai kawata bari a bari bari dai in rage shi a haka ne <laughs> zan tafi in barku amma ina so in mana nasihani ina so mu kasance masu haƙuri da kuma rikon amana da yafiya kuma Allah ya ba mu zaman lafiya kuma idan kuka yi min haka kun gama min komai don kun sauke min nauyi babba a kaina insha Allah za ka sami masu biyayya da haɗin kai da fatan za ka zama adali a gare mu insha Allah Allah mai iko ni na siya bakin ki ki ma kuma kina siyan nawa haka aminci yake da Maryam barki ki ci amarcin ki har sai kin gaji sai mu fara raba kwana a'a ba zai yi ba gobe gobe na za mu fara raba kwana a ina gaya miki sai dai kin gaji au wato kun na lura al'amarin naku kowace neman kai take da ni ko <laughs> ba wani neman kai fa kawai dai gaskiya muka faɗa <laughs> barinta ki na ku lafiya kina nufin cewa kin tashi da sassafen nan kin fara shirya breakfast duk da wannan gajiyar bikin? Eh mana ai wannan in shirya breakfast saboda amarya ta zo ta samun ta ci. Haka ne. Kin kyauta. Allah shi miki albarka. Amin. Dama akwai magana da nake so mi dake. To, ina ji. Ina tunanin canzawa asiya muhalli kamar ya saboda ina ganin cewa zamanta a gidan nan tare da ke kamar cin fuska ne a gare ki in kai haka ba daidai ba ne ni a tunanina da ni da asiya duk ɗaya ne matsayin mu a wurinka yin haka kamar ya saba wa sunnar ma'aiki kuma idan har kana tunanin cewa hakan zai sa za ka gani kamar cin fuska ne a gare ni ni ba wani abu ba ne ba haka ne kima kin ce wani abu amma shi ke na gode da wannan tunatarwa da kika yi yanzu ya kamata ka kai mata a'a ki kira ta dai mu ci abincin tare ko a za mu dinga cin abinci tare mana amma yau dai gwara dai ta je daki, ka kai mata daki, ta ci da angonta tukunna Hi. hello Manager, barka da suba ta samu ne an samu karuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shikenan ga nan zan zo me yake faruwa ne ina kayan nan da na gaya miki cewa na yi odus wallahi su aka kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me abin yi kenan ba da ma bar kawai kai mata ita ta fast din sai ki tayar da Allah ka mata sauran abubuwan shayi sai in saurin shirya in ji Allah ya fito maka da kayanka a matsayina na yarka uwa ɗaya uba ɗaya ba zan taɓa gaya maka abin da ba daidai ba dan me yasa zan zuba ido in ga ana abin da aka ga dama to wai me ya faru ita wa'annan maganganun ne yaya fati akan matar matarka hasiya da ka auro tun da ka auro ta abubuwa suke ta faruwa ita ce fa sanadiyan kama maka kayan nan da aka yi ban gane me ke nufi ba kashin tsiya ne da ita don haka dole ka sake ta idan ba haka ba kuwa ka ci gaba da zama da ita sai ka rasa komai na dukiyarka wai dama an haka au ana yi mana an yi an shayi ma ba yanzu aka fara ba lokacin da ka auri matarka ta farko mariya baka da komai tana shigowa cikin gidan nan abubuwa suka yi ta haɓaka to don haka dole ka saki wannan tun kafin ka yi da na sani to ni dai kaga tafiyata saura ya rage naka na ji duk abin da ya fati ta faɗa ashe kima kina jinta kenan ina jinta amma ni dai zan baka shawara kada ka bar wannan abin ya shiga ranka ya sa maka waswasi a cikin zuciyanka saboda kaga duk wanda kaga yayi wannan magana wani lokaci akan yi wannan magana bisa rashin sani ne amma dan Allah ayi hakuri kuma ana yana da kyau duk abin da ya faru da dan adam ya ce daga Allah ne kuma ya bar wa Allah komai ai ma bai tasiri a tare da ni ba amma yanzu kin ƙara ƙwarin gwiwa to ai ka san duk abin da ya faru da dan adam yana da kyau mu bar wa Allah shi ne kadai zai samu mana mafita Allah shi ne abin dogaro kuma kaga wannan maganar ba na san asiya ta sani kan ma ta ji maganar nan ko da wasa ne insha Allah kuma yana da kyau ma ka je Legas ɗin fa ka je ka duba ka tsaya da kanka kaga abin da yake faruwa haka zan je Allah ya amma kun san cewa idan kayan ba su isa kamfanin karewa zai yi sani yalla bai to wani mataki ku dauka kai eh bashir yana can lagos tashin jirgin ruwa yana ta kokarta akan yadda za a kai to amma yana ta kokari ko kayan sun zo ai yanzu ana buƙatar kuɗi da za a kilarin kayan a zo da su ko ba haka ba yalla bai ina ganin koda komai ya daidaita to ya zama dole sai mun fadda wasu kuɗi wanda za mu bi wa ma'aikata domin kayan na yi mana kiliyarin ai na san samu wannan kuɗin na tattara kuɗi gaba ɗaya da muka tara na tura yanzu kuma kuna gaya mu wannan magana ai ina bai korance ba sai a yi ba saboda ga kayan sanda dawo rance to ai matsalar ita ce kayan kansu kafin a karɓo sai da ka haɗa da kuɗin rance yanzu ina zan je wani guri in ranto kuɗi kai gaskiya kun takaici wallahi hakuri za a yi Allah cikina Allah cikina ah, ah, ah, Asiya Allah cikina Asiya yaya mu je asibiti mu je asibiti Ina ya yi tafiya tun last week to ina min kwalbishi da cewa ba ku da yake to doctor wannan ciwo ciwon nan da take yi fa tun farko shi yasa na fara cewa ina min kuma bishi da cewa tana da cutar shi alhamdulillah alhamdulillah bari kira mama <laughs> Mamman albishir. Hmm. asiya tana ɗauke da juna biyu mana <laughs> arzikin da bamu da shi da allah ya kawo mana shi har cikin gidanmu to shi kenan allah ya dawo mana da kai lafiya ka dawo da wuri da allah <laughs> ina mai maka albishir asiya tana ɗauke da juna biyu <laughs> kwarai kuwa arziki ya zo mana har cikin gida abinda bamu da shi da ni kawai ka yi gaggawa ka dawo to asiya lafiya kike kuka kishin ki nake mariya na ma a ce ne allah ya azurta da kyakkyawar zuciya irin take ba ki taɓa haihuwa ba kin kama cikin gidanki na samu ciki amma kin fi ni farin ciki Sani ki me za ki ci yanzu ana sha'awar komai ya kamata fa ki ci abinci ko da kaɗan ne bakina ne ba daɗi to shikenan in haɗa miki ti sai ki sha za ki ɗan je ƙarfi bari in je haɗa miki ki samu ki kwanta tashi tashi na shigo haka zo kenan eh Allah ya miki albarka Mariya ya jikin nata alhamdulillah ta samu ƙarfi sosai na ba lafiya amin bari in zo ya ke ji yanzu a Allah ya baki lafiya sannu Me ce? ya dai ce ta dinga kokari ta zauna ta huta sosai kada ta dinga yin aiki mai wahala sannan kuma ta dinga cin abinci mai gina mata jiki to na ganin yanzu zan nemo mai aiki kawai saboda ta rage aikin gidan ko a'a wallahi kada ka damu ai nawa ne aikin gidan nan ka bari ni da kaina zan dinga yin aikin nan haka kawai zaka je ka ɗauko mana mai aiki da yanayin da muka shiga kwanan nan ai kaga wannan bata kuɗi ne kawai ka banni ni kawai kai min addu'a Allah ya sa na iya ɗauka. Wadda ba na soki wahala kanki ne dama. Ba komai. To an gode sosai Allah saka da alheri. Kaga wani abin ikon Allah ko? Da aka yi ba? Yaya Fatima mana lokacin da ta zo tana ta maganganu tana da cewa Asiya ta zo mana da farar kafa kaza kaza kuma gashi yau ita ce ta zo mana da babban aziki azikin ma na mutum wanda ni bai isa in yi ba. Kinga wannan bai kamata ya zama matsala ba dama ai jahilci ne ke sa mutum yi irin wannan tunanin amma duk mutumin da ya fahimci addini ai ba zai irin wannan magana ba ni fa kullum godiya da nake wa Allah da ya hore muke a matsayin mace nagartacciya sannan kuma ga da ilimi da fahimta a'a hakkin iya tashi sannu sannu na ji duk abin da kuke faɗi amma ban san cewa haka yan uwanka suke zargi na da shi ba Asiya kada ki bar wannan magana ta tada miki da hankali kada ki manta abin da likita ya ce ya ce ya kamata ki kula da kanki kuma ki daina tunani saboda za ki iya yin sanadiyar cikinki ya zube to na gode mariya amma gidan mu zan tafi zan ji renon cikina in ya so idan na hau sai mama ya zo ya ɗauki abin da aka samu domin bai kamata na zama na ƙasa a cikin rayuwar ku ba asiya ki dai fa daina barin wannan magana ta dame ki ba zan iya ci gaba da zama da ku ba tun da na riga na fara jin wannan magana na san cewa ba ki da laifi amma dan Allah ki yi haƙuri na riga na yanke hukunci asiya asiya asiya asiya a ah, ba damu ita ma abin da ya sa jiri ya ɗauke ta ta majuna biyu ne da ita sai dai ta cikin nata bai nuna a fili bane kamar na ta asiya ah, sannan kuma daga yanzu za su dinga zuwa awon tare dukansu kuma da zarar an ɗan ji wani abu yana faruwa sai a garzewa a zo asibiti saboda kar a samu tangarda sannan kuma idan cikin ya tsufa a dinga ɗan tattaki a cikin gida saboda a dinga ɗan motsawa yawa yawa ai dole mace ai ta haifa mace ta haifa abin da ya samu na tafi ƙara kenan saboda kin san sunan mariya ke son da sunan mariya za ka sa ƴar kuma ban yadda ba ban gane ke gatan ai mata yawa na ce ban yadda ba ai gatan ya sai mata yawa wai sai ke yanzu ke har a wani abu za a yi wa mari ya ce ya yawa daga da barata mutum kawai gaskiya ban yadda ba sai da duk abin da za ka yi kai Allah sake da kamar na samu suna na gama wallahi ba zan yadda ba duk abin da za ka yi sai dai kai ah! Ah! Ah! Allah ya baka haihuwa amma babu farin ciki a fiskanka ka dinga godewa ubangijinka fa ina godiya ga Allah subhanahu wataala da wannan nema da amma ba san koyi miki ba laifin tana asiya ne saboda ta jefa na cikin wata damuwa ta samu wata damuwa cikin zuciyata ka yi haƙuri wataƙila kuma baka fahimce ta ba ka yi mata uzuri wata fahimta kuma zan mata bayan abin da ta faɗa to ai ganin idan ma ne mata wata fahimta daban shi ne kuma ne mata rashin adalci ba haka bane ba domin abin da ake son mumini da shi ne. idan ka ga wani dan uwanka yana aikata wani abu ka yi masa kyakkyawar fahimta an ce su arba'in da ɗaya kafin ka yi mishi mummuna guda ɗaya kuma zargi yana haifar da abubuwa da yawa mara kyau don haka ina mai roƙonka ka mata afuwa kuma ka mata uzuri Lafiya Asiya, kin baro ɗakin ki kin zo nan, ai ya kamata ki huta. Ina so ka sa mai ‘yata suna Mariya. Wannan dalilin shine ne ya sa na cika ka gaggawa sa Mariya suna ita. Ta waɗanda ke so ka samu. saboda ina so ta gaji irin kyawawan halayyarta shin na yi laifi idan na san kai na ara kaga amfanin rashin saurin ɗaukar fushi kenan wani bawan Allah ne ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai yi kai min nasiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ka yi fushi sai mutumin ya ƙara maimaita masa ya ce ka yi min nasiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka yi fishi ya ƙara maimaitawa ya ce ka yi min nasiya sai ya ƙara ce masa kada ka yi fishi kaga sai da ya maimaita masa har so uku kenan kowane abu a duniya yana da shugabancinsa haƙuri shine shugaban kyawawan ɗabi'u shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a saboda halinsa da ya fi fitowa shine haƙuri don haka ina mai mana nasiya mu zama masu haƙuri da yau da gobe da jibi har abada Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ba 'ya'yan da mu kan kyawun halin kimariya ina so kai ne 'ya ta hudu ba da sunan matan fatan ni dai na gama yake hukunci zan sa wa yana biyu suna ba da ba da komai ba saboda kowace da cikinsu ya kasance tare ta gano da da hakan zai sa a <laughs> muka haihu aka yi mamman albashirin cewa an saki kayansa da aka kama a tashar jirgin ruwa ta ƙasa hmm. to kin ji labarin matan mamman kishiyata da kika ga ta mutu a mafarki lallai matan mamman ta cika mai ɗabi'a bara in je in sanar da malamin nan labarin matan mamman don in samu ansan fassarar mafalkina. na to wale wato abin da na fahimta da wannan mafarki daga bayanin da kika zo da shi na matan mamma wannan mafarki ya riga gama fassara kansa ai baki da bukatar wani karin masara abin da kowannan mafarki yake nuna mana shine duk matar da ta yi haƙuri ta jure ta daure ta zaɓi abin da mijinta yake so fiye da abin da ita ranta yake so ta yadda da farin cikinsa ta haƙura da bacin ran da take tunani ta daure ta yi haƙuri to wannan shine sakamakon ta abin kika gani a mafarki haka ne malam kuma ina mai sanar muke da cewa wannan rahama da kika ga ta tsinci kanta a ciki ba kuma bane haƙuri ne da daurewa da ta duki abin da rance mijinta yake so da haka shawarar da zan baki wannan karatu da kika gani an miki a mafarki yana nuni ne da cewa ke ma ki je ki zaɓi abin da mijin ke so idan kika zaɓi abin da mijin ke so kika yadda kika yi haƙuri haka ke ma za ki zama jaruma sarauniya a cikin matansa ko da nawa yi da haka shawarar da nake ba shi kenan wanda mafarki ya gama fasaya kansa magaji na amince ka ƙara aure sannan kuma na yi maka alkawari ba zan sake tayar ma da hankali game da wannan auren ba wale ina so ki gaya mu me dalilin ki na janyewa da amincewa na ƙara aure saboda na ga bai kamata a ce ina ja da ayar Allah ba abinda Allah ya halatta maka sannan ina yaƙi da shi ba idan dai har ina so in kasance musulma kuma mace mumina don Allah ka yi haƙuri ka yafe min wallahi ba zan sake tayar ma da hankali game da wannan auren ba wale kowane mutum yana da dalilinsa na niyyar ƙara aure amma ba kowane dalili ba ne ya zama iri ɗaya da na kowa ni babban dalili na da yasa na ƙudurin ƙara aure saboda rashin amincewa da takura da untatawa da nake samu daga gare ki wale amma yanzu na lura da alamar canzawa a tattare da ke to in dai haka ne daga yau ne miki alkawari na janye magana ƙara aure ba zan ƙara ba wai don allah da gaske kake <laughs> da can na taɓa kwatanta miki magana irin wannan duk da dai kina lokacin kina da takurawa da kuntatawa da zafafawa a kan kan ƙara to ni kuma wannan dalilin shi ya ƙara bani azama domin in ƙara hakika masana sun yi gaskiya ƙaramin abu ne yake sa mu kauce hanya har ta zama babba allah na gode maka hmm. to alhamdulillah ina roƙon miki Allah kada ki sake canza ra'ayinki ki koma da yanda kike insha Allah ba zan dawo da shi ba amma don Allah ka taya ni da addu'a <laughs> wala kenan to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah